Da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba a cikin jam'iyyar APC jihar Kaduna. Saboda wasu tsaffin shugabannin jam'iyyun da suka narke zuwa jam'iyyar APC sun ce zuwa yanzu fa shugabannin sun sauka daga kan aƙidar da aka kafa ta. Taron 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kira kansu APC aƙida a jihar Kaduna ya samu halartar sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna Kwamar Shehu Sani da tsohon ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC jihar Kaduna Alhaji Isa Ashiru sai tsohon shugaban jam'iyyar sabuwar pdp da ta narke cikin jam'iyyar apc alhaji yaro makama riga cikun da tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar kaduna sanata aliyu lawal silba sai tsohuwar shugabar mata a tsohuwar jam'iyyar acn ta ƙasa hajiya Hafsar muhammad baba da tsohuwar ma'ajin tsohuwar jam'iyyar ACN Hajiya Hawa Baba Ahmad da tsohon shugaban jam'iyyar APC na farko a jihar Kaduna Daftakin Baba Ahmad sai kuma tsohon shugaban jam'iyyar ACN a jihar Kaduna Alhaji Awal Gote. Mista mataimaki Tom shi tsohon kwamishina ne a jihar Kaduna kuma shi magana da yawon wannan kungiya ta APC ƙida. Ita eh, jam'iyyar APC an kafa ta akan aƙida ne na yadda za a ceci talakawa daga mulkin danniya ga gwamnatin da ta gabata. Saboda haka a kan wannan aƙidan ne muka tsaya muna kuma kiran cewa a dawo kanta. Wajen jam'iyyar ta yanzu kenan ta saba wa aƙidar da aka kafa jam'iyyar kuke nufi? A ba uwar jam'iyya ba. akwai wasu wanda suka ɗauki jam'iyyar nan tankar sun mai da su halaliyar su ce sai abin da suka ga daman yi da ita an bar mutane wanda suke halittattun 'yan jam'iyya wanda su suka sha wahala har aka kafa wannan gwamnatin ba su da inda za su je masu kai koke to muna so a dawo kan aƙidan nan na wannan jam'iyya domin jam'iyya na mutane ne na 'yan jam'iyya ne na talakawa ne a ba su daman su su rike jam'iyyar su su kuma sarrafa ta domin biyan bukatun dalilin da ma ya sa aka kafa jam'iyya kenan ba ku gamsu da yanayin yadda ake gudanar da mulki akan akwai abubuwa wanda suke ana yi a gwamnatin ake gudanarwa a gwamnatin Kaduna wanda suke sun saba ma wannan aƙida na jam'iyyar APC to anya kuwa wannan taro ba yana alamta baraka bane a cikin wannan jam'iyya ta APC a'a ba magana ja daga ba yanzu in abu ya rikice aka samu malami yana faɗakarwa ya ce ga abin da ya kamata ya sai ka ce malamin ya ja daga amma kama an samu bambantar ra'ayi duka ba za a taru duk a lalace ba kuna da labarin ana magana cewa mafi akasarin waɗanda suke APC a kidan nan waɗanda suka dinga sauraron mukami ne har yanzu ba samu ba ah to to an riga an kafa gwamnatin yanzu misali a Kaduna wani mukamin ne za a baka ba kwamishina ba to an riga an nada kwamishinoni ko ni yanzu kan zaman zan kama ni kwamishina zan karba a Allah ya sauke to sai dai fa kaddashin sakataren yada labaru na jam'iyyar APC jihar Kaduna Alhaji Salisu Tanko Sono ya ce da alama dai mahalarta wannan taro ba su san kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ba ba wani abin da jam'iyyar take cewa illa wasu tana ba al'umman jihar Kaduna hakuri ba don kuma ba saboda apc su suka dunkula ta allah ubangiji ya rene ta so duk wani mutumin da ke ne kokarin ya fasa ta yana ne mai yama mutane illa ne jam'iyyar nan tana da tsari tana da manufofi tana da kuduri mu inan da muke shugabanni ba wai mun kawo kanmu bane a'a delegate ne sama da dubu shida su kuma suna wakiltar mutane ne sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda yake suka ma APC hidima na bayani kenan wanda suka hada mutu ƙura'a so duk wani mutumin da ke yunkurin ya fasa wannan abin ba yana yi da mu bane yana kokarin ya fasa abin da al'umma suka taru suka dunkula ne da hannunsu cewa suke kun sauka daga ainihin turbar da aka fa jam'iyyar duk wanda ya san da aka fa APC wanda ya san yadda APC ta zo bai kamata tanaji jin kundin tsarin mulkin ta ya bace mishi akai ba sannan kuma mukaddara ma akwai wani kuskure ka taba ji a duk duniya inda aka yi amfani da kuskure a gyara kuskure kenan dai an samu barka a jam'iyyar nan a'a su ne suka barka amma mu abin da muka sani shine kullum muna alfahari da al'umma su suka dunkule jam'iyyar APC wa'annan abubuwan da suke yi suna yi ne kawai dun sun sha gaban kowa amma ba daɗi al'umma suke ji ba mu muna roƙon al'umma su yi hakuri da duk irin wannan cece kushin da ake yi in Allah so da Allah zai kawo mana mafita Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya